Har da 'yan bindiga su haka a garin sauran gabas da ke karamar hukumar mulkin binji ta jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya mako biyu da suka gabata lokacin da rundunar 'yan sanda ta tabbatar da mutuwar mutane hudu shine ya bar baya da kura inda ake ta samun yamutsi tsakanin hausawa da fulani da ke makwabtaka da juna a garuruwan sauran gabas da sauran yamma har aka samu salwantar rayuka ashirin da tara umar dan habi tudun kose shine shugaban karamar hukumar mulki ta binji abin ya shahi mazaɓa biyu. Surun gabas waɗanda Allah ya kaddari sun kala sarakun sanadiyar wannan sun kai mutum goma sha bakwai. Waɗanda an ka da su suna hannun barayi har yanzu mutum ashirin. Surun yamma shi ma wannan abu ya faru. Abinda sun kala sarakun su mutum goma sha biyu. Waɗanda an rike ga hannun barayi mutum goma. Gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu Sokoto a lokacin da yake jajantawa al'ummar da lamarin ya shafa ya ce wannan matsalar ta cin zarafin al'umma da 'yan bindiga ke yi ba da jimawa ba za ta zama tarihi. Da Ubangiji ba da dadewa ba za su gane kurinsu. Abinda muka fahimta lokaci ya yi. da ya kamata mu tsari da ya kamance mu ban mu ce za mu ɗauki doka da hannu ba amma lokaci ya da ya kamata mu ma mu fito mu kare kanmu a jihar Kebbi ma da ke makwabtaka da jihar Sokoto a cikin daren Talata wayewar garin Laraba ta wannan mako yan bindiga sun yi daren mikiya a wani ƙauye da ake kira Kanzanna da ke ƙaramar hukumar mulki ta Bunza inda suka hallaka wasu mutane tare da yan garkuwa da wasu. Alhaji Umar Ahmad shine shugaban karamar hukumar mulki ta Bunza. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. babu shakka mun yi rashi sanadiyar shigowar barayi 'yan bandit a cikin garin Kazanna. Mun samu rashin mutum uku a wannan gari sannan kuma an ɗauke mana mutum biyu mace guda namiji guda. Babu shakka wannan al'amari da ya faru mun samu damuwa ko muna cikin tashi hankali. Babu shakka dole sai gwamnati ta shigo ta ɗauki matakin da ya kamata domin mu samu natsuwa. Tuni da kwamishinan 'yan sanda a jihar Kebbi CP Chris Aimono Wane ya ziyarci ƙauyen domin jajantawa jama'ar. I am the Commissioner of Police in charge of uh, Kebbi State. I'm here this morning in uh, Kazana. Kwamishinan ya yi Allah wadai da wannan aika-aikar da ta faru tare da bayar da tabbaci na cewa rundunar 'yan sanda tana bibiyar lamarin domin kokarin to mutanen da aka yi garkuwa da su da kuma sada su da iyalansu. Lamarin rashin tsaro yana ci gaba da addabar jama'a a Najeriya musamman a arewacin kasar duk da yake mahukunta na kan kokarin shawo kan matsalar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.